Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba takwas ga watan Yuni na shekarar da biyu. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jihar Kanan Najeriya Ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa sun gudanar da taro kan zaman lafiya da kuma martaba haƙƙin adama Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan gasar da Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. jiya talata rashi ta yi kirarin cewa ta karbe ikon kusan ɗaukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine sai dai jami'an ƙasar ukraine sun ce dakaransu na tsaye a kazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar rasha a kan titunan birnin severodonex mai masana'antu na yankin bayan shafin makonni ana kai har-har a gabashin ukraine ministan tsaron ƙasar rasha sergei shogu ya ce a halin yanzu dakaran na moscow suna rike da kashi 97 cikin ɗari na lardin luhansk wani bangaren yankin donbass da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban ukraine vladimir zelensky ko kuma kama shi a babban birnin ƙasar na kiev zelensky a cikin jawabinsa na hoton bidiyo a daren litinin ya ce jarumanmu suna kan tungarsu a sabio donetsk magajin garin alexandra crooks ya faɗa gidan talabijin na ukraine a ranar talata cewa dakarunmu sun karfafa matsayinsu kuma suna ci gaba da yaƙi jiya talata babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022 bankin ya kara da cewa akwai yiwuwar kasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar kuma ya ce mamayar rasha da ta yi wa ukraine shi ma wani lamari ne haɗarin hauhawar farashin kayayyaki yana ƙaruwa a yau in ji shugaban bankin duniya Debel malpass a farkon rahoton rahoton ya ce wannan matsalar za ta ci gaba har tsawon shekaru goma saboda raunin zuba jari a yawancin duniya tare da hauhawar farashin kayayyaki. A yanzu matsalar na tafiya har tsawon shekaru masu yawa a ƙasashe da dama. Akwai haɗarin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai kasance mafi girma har tsawon wani lokaci. Babban bankin yana tunanin ci gaban duniya zai yi sama da kashi uku cikin ɗari a cikin shekarar 2023 da shekarar 2024. Tare da hauhawar farashin kayayyaki a yawancin tattalin arzikin wasu ƙasashe. Iran ta zarta da hukuncin kisa ga wasu fursunoni goma sha biyu a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya talata, kamar yadda wata kungiya mai zaman kanta ta bayyana, yayin da ake kara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta Iran. Maza goma sha ɗaya da mace ɗaya waɗanda aka yanke hukuncin ko dai kan laifin mugan kwayoyi ko kuma kisan kai. An rataye su ne da safiyar ranar Litinin a babban gidan yarin na Zahiddan. da ke lardin Sistabalistan da ke kusa da yankin kan iyaka da Afghanistan da Pakistan. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Iran IHR mai hedikwata a Norway ta faɗa. Ta kuma ƙara da cewa dukkaninsu 'yan tsiraru ne na ƙabilar Baluch waɗanda galibi suna bin tsarin sunna a musulunci maimakon shi'a da ke da rinjaye a Iran. Daga cikin mutane goma sha biyun an yanke wa shida hukuncin kisa bisa laifin da suka shafi muggan kwayoyi yayin da shida kuma aka yanke musu hukuncin kisa sanarwar ta ce babu ɗaya daga cikin hukuncin kisa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito ko kuma daga jam'ai a iran madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke gwagwarmayar kare 'yancin ɗan adam Na waɗanda ke ayyukan wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar nahiyar afirka da na sassan duniya sun gudanar da taro kan zaman lafiya da kuma martaba haƙƙin bil'adama a kano mahmud ibrahim kwari na ɗauke da rahoto wakilan kungiyoyi masu zaman kansu da suke aikace-aikacen tabbatar da zaman lafiya da takwarorinsu da ke ayyukan kare hakkin bil'adama a matakin najeriya da sassan nahiyar afirka ne suka halarci taron wadda ya wakana a nan kano kazalika wakilai daga sassan duniya da kuma ofisoshin diflomasiya na wasu kasashe sun ba da gudunmuwa ga zauren taron ta kafar sadarwa ta intanet wato zoom rawar da hukumomi da kungiyoyi da cibiyoyin gwamnati da ma mutane ka iya takawa wajen wanzar da adalci da kare hakkin ɗan adam tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi su ne batutuwan da suka mamaye ajandar taron. Farfesa Buhari Isa shine babban jami'in gudanarwa a ofishin kula da kungiyoyin diplomasiya da na kare hakkin ɗan adam na Afirka ya fayyace ayyukan da suka sanya a gaba domin cimma manufa. A kungiyance muna ayyuka kamar haka, ayyukan zaman lafiya, ayyukan sulhu, daidaito tsakanin al'umma, muna ayyuka da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam, muna ayyukan da suka shafi inganta alaƙa tsakanin ƙasar da muke da ƙasashe waɗanda muke da alaƙa da su na diflomasiya sannan da kuma shirya zama na bita akan muhimmancin adalci da kuma kyautatawa. a yayin taron wadda wakilai daga kasashen turai da nahiyar asiya suka ba da gudunmuwa ta kafar zoom kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da na diplomasiya da zaman lafiya haɗin gwiwa da school of leadership ta amurka sun karrama hajiya hassana saminu turaki da lambar ambasadan zaman lafiya misali la'akari da ƙoƙarinta da gudunmuwa ta wannan fuska ba abin zan ce wa ubangiji sai godiya sai kuma ubangiji allah ya tallafa ba a jigawa ba ba a najeriya Najeriya ba, ba a Afirka ba ma. Allah ya yadda aka bani wannan lambobi aka bani diplomatic passport wanda duk matar gwamna shi take takama matar shugaban kasa shi take takama duk ba abin da zan ce ubangiji sai gobe to abin da nake so da iyaye mu koya 'ya'yan mu gaskiya da amana rayuwa ta tauhidi tana da amfani 'ya'yanka da ka haifa in baka ba su daraja ta bani adama ba za su iya maka biyayya ba hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya ke cewa kunci da tsadar rayuwa a ƙasar. na kara alƙalman cin zarafi da take hakkin bil'adama a tsakanin iyalai. Ita wannan hukuma dama ɗaya daga cikin ayyukanta shine gudanar da bincike akan wasu matsaloli da suka shafi tauye haƙƙin ɗan adam. Kuma a yanzu abin da ya nuna mana shine akwai matsaloli abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da Allah ya ɗora musu. Sannan idan mun duba daga ɓangaren da ya shafi eh, hukuma ko kuma gwamnati za mu ga cewa akwai matsaloli na gaza ɗabbaka dokoki da muke da su muna da dokoki da yawa a kamar a nan jihar kano waɗanda za su rage irin waɗannan abubuwan to amma kuma rashin ɗabbaka su yakan sa a samu hauhawar irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma Malam Abdullahi Shehu kenan coordinator shiyar Kano na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. yayin da mahukunta a najeriya suka ce suna gudanar da binciken gano mutanen da ke da hannu a mummunan harin da aka kai ma jami'ar katolika a najeriya na ran lahadi harin da ya yi sanadiyar rayukan masu bauta da dama tare da jikkata wasu masu yawa yanzu haka dai ana ci gaba da baiwa waɗanda suka jikkata kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya wakilin sashen hausa hassan umar tambol ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da ake jinyar waɗanda suka jikkata domin jin halin da suke ciki. Oladele Christian. See the cloth where we go church now, but this just of here gone. To run, come out, we no, no way. me Myself na, na back. na Daya daga cikin waɗanda aka harba a cocin ta ce ga tufafin da ta je coci da su a wannan rana. Ta ce a cikin cocin suka ji karar bindiga ba damar fita kuma an harbe ta ga bayanta an harbe ta a hannu. Mr. Benjamin da shi ma aka harba ya ce yana cikin cocin ne. Benjamin, uh, I uh, Mr. Benjamin ya ce suna cikin coci ana batun tashi sai suka ji harbin bindiga harbin yana kusantar cocin wani ya leƙa don ya ga abin da ke faruwa sai ya ga mutane sun yi shiga burtu suna sanye da kayan soja sun rufe fuskokinsu sai suka kwanta suka ɓoye duk da ɓoyewar da sun yi an harbe shi ga kafafu biyu. My name is John Gloria. After the government Father gave us a final blessing, we heard a gunshot outside. We were even thinking maybe he's a... Madam John Gloria ta ce limamin cocin ya albarkace su kenan a ƙarshen wajen ibada sai kawai suka ji harbi a waje sai tsammanin abin oh wasa da yara ne ta ce sai ni boye a ƙarƙashin kujera kowa ya yi ta kansa harbin ya same ni a kafa oh, oh, harbin ya same ni a hannu harbin ya same ni a duwawu hassan umar tambuwal murar amurka daga garin owo a jihar ondo najeriya a gaida hassan umar tambuwal jiya talata dakarun ƙasa da ƙasa tare da sojojin najeriya da nijar da kamar da kuma chad sun ce sun kashe mayakan 'yan ta'adda sama da 800 cikin kimanin watanni biyu a yankin tafkin chad mai fama da rikici ƙasashen hudu na yammacin afirka da benin ne suka sake kafa runduna a shekarar 2015 domin yakar kungiyar boko haram da kishiyarta kungiyar is da ke yammacin afirka iswap rundunar haɗin gwiwa ta multinational joint tax force ta ce ta kashe mayakan 'yan ta'adda biyar a tsibirin tafkin chad da kuma yankunan da ke makwabtaka da su tsakanin ranakun 28 ga watan maris zuwa 4 ga watan yuni inda ta bayyana samun nasara ga har-haren da ta kai Faɗin tafkin Chadi mai girman fadama ya ratsa kan iyakokin Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. sannan boko haram da iswap sun kafa sansanoni a kananan tsibiran da ke cikinta daga ƙarshe amurka ta gargaɗin cewa za a mayar da martani cikin gaggawa idan koriya ta arewa ta yi gwajin makaman nukiliya irin wannan martanin in ji masana dole ya haɗa da ƙarfafa tsaron koriya ta kudu yayin da ake kai hari kan hukumomin china da rasha da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke goyon bayan shirin makamin nukiliyan koriya ta arewa a birnin Seoul jiya talata bayan gana da mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta kudu na farko cho dong mataimakiyar sakatare harkokin wajen amurka wendy shaman ta ce za a mayar da martani cikin gaggawa da karfi kan gwajin makaman nukiliyar koriya ta arewa a wani taro da aka yi a vienna ran litinin rafael grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce koriya ta arewa na shirin yin gwajin makamin nukiliya yayin da aka sake buɗe wata hanyar shiga ƙarƙashin ƙasa a wurin gwajin ta na pyongyang a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boa Hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan dai mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata. akalar shirin ta karkata kan yadda mata suka kaya a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a najeriya inda muka tattauna da hajiya halima ibn umar ta kungiyar women in media da kuma honorable halima suleiman wacce aka fi sani da halima lafiya jari kuma shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar kano to kafin mu dora akan shirin da ya gabata ka wani dan gutsire daga bayanan hajiya halima akwai jihohin arewa kusan arewacin arewa mu ne nan ba mu so ko in ce mazaje waɗansu daga cikinsu ba su so su ba mata dama su fito su yi takara da an fake da addini aka zo aka fake da cewa duk mace ba ta da kamun kai duk dai aka ga matan masu mutuncin masu ilimin kwararrun suna fitowa kuma kin san dama gwagwarmaya ne shi na kashi so 35 din da muke nema affirmative action kin san an sa shi kwanaki to amma akwai yan kurakurai wanda ya sa yan majalisa sa suka ƙi su amince da shi wanda ko da ba nan kurakuran dama zai yi wuya su amince gaskiya saboda ba sa so su bar waɗannan kujerun da suke kai to amma alhamdulillah gaskiya bana an dan samu sauyi kaɗan musamman ni kano din nan shi nake dan kano kin san in dai abu ya karba a kano to kusan ko ina a arewa za a samu karba to kano dai gaskiya bana an yi rawar gani amma muna so kuma mu ga ɗaya jam'iyyar da take madafin iko muna za ma tsaya mu ga su kuma mata nan za su ba dama dan daga nan ne za mu san adadin matan da cikin ikon Allah za su tsaya takara. A yau kuma za mu tashi da bayanan rabul Halima Suleiman bayan da na mata tambaya a game da irin kalubale da rashin samun wakilcin mata a majalisu na tarayya da na jihohi da ma mukamin siyasa zai haifar ga ci gaban al'umma da kuma hanyar da tafi dacewa wajen samun daidaito akan wannan al'amari. Me yasa kika ga duk makata da hankalin cewa a ba mu dama mu je a dama da mu? saboda ki kawo ta wajen bangaren ilimi bangaren mata ana samun rauni harkan ma rayuwa gaba ɗayanta shaye-shaye ne menene duk waɗannan abin da suka dame mu a cikin al'ummar mu yanzu nan na kan faɗa kullum in taki tebur in ce rashin wakilcin uwa ne a wurin nan domin da da uwa a majalisa kullum ina faɗa da da uwa a majalisa ta san babu uwa da za ta ce ta ɗaga hannu ta roƙi ubangiji ka bani haihuwa idan ka ban haihuwa na ka bani ɗa mai shaye shaye ka bani ɗa ɗan daba ka bani ɗan da ba zai nemi ilimi ba ka bani kaza da kaza babu uwan da ta taɓa wannan abin amma duk irin waɗannan 'ya'yan muna tsintar su yanzu a cikin al'ummar mu. ta ya za mu magance waɗannan abubuwa sai kin samu uwa a majalisa dan sai ta tsaya kai da fata ai doka da za a buga mata guduma akan dokan na cewa eh, kaza shine matakin da za a ɗauka idan kika ɗauko fandin shaye-shaye kika dubi wannan fannin sai ki duba wannan inda tana majalisa akai doka cewa tun daga kan masu shigowa da shi kawo dilolinsu wanda ya zazzancen da nake da ke sai ki tsinci cewa har mata ne suke shiga cikin gidajen matan aure suke sayar da waɗannan miyagun abubuwa to idan ka dakile shi ka tabbatar kai hukunci so ɗaya so biyu so uku ka gani aka ɗau wannan hukuncin da aka ce sai abin ya yi sauki amma ko an yi dokan ma a nan ake zube shi a kan tebur an jima a ɗauko takalmi a ɗaura a kai a share a zuba a cikin shara ya tafi kenan rashin ilimi na 'ya'yanmu wanda na tabbatar da da uwa a majalisar nan dole ta tsaya ta ce a ba mata ilimi kyauta kawo duk matakin da za su taka su je wata yarinyar da kyar iyayen ma dan suna da kokari ne ko suna da yadda za su yi mu ta gama sakandare tafiya jami'a ko ka da sakandare din ya fi karfin su amma da kyauta za a bada ilimin na tun daga matakin firamare har zuwa jami'a ni na tabbatar akwai iyayen da za su yi haƙuri 'ya'yansu tafi ban ce iya matakin sakandare bai da amfani a wurin 'ya mace ba ina da amfani ko ba komai za ta iya amfani da shi a cikin gidan aurenta ko da zamanta a tsakaninta da iyayenta amma mace tana buƙatar ilimi mai zurfi da shi za ta fito ta taimaki al'umma samun karatun da ake zai sa kuke gani ake samun yawantuwar likitoci duk da haka akwai inda likitocin matan suka yi rauni har yanzu haka a makarantu malaman ma suka yi karanci duk yawan nan nasu wallahi akwai inda suke karanci mace ita ta san ciwon ya mace a ba mu dama a je a wakilcin nan muna da mata da za su iya wanda ina ganin tun daga lokacin da hajji azumi na madibebeji ta je majalisa ita ce ta farko kuma ba a ƙara samun mace da ta tafi majalisa ba kuma lokacin da ta je din na tabbatar matan da ta wakilta a lokacin wakilcin da ta je mata sun yaba domin in fa aka ba mace fa zo ta wakilci mata a majalisa ba a magana da jam'iyyarta ko daga bangaren da ta fito magana ake ta mata take wakilta dole ne ta fito a doka da ita nan abin da zai amfana da matan gaba daya domin wakilci ta je a wurin na mata ba a magana cewa yankin ta ne kadai To Hajiya Halima kina gani rashin rattaba hannu akan kudurin da ya shafi mata a majalisar tarayya yana da tasiri akan takarar mata musamman idan muka yi la'akari da abin da ya wakana a zaben da gwani da aka gudanar? ai rashin wannan doka ai ba karamin na kasu kake kawo mana ba inda za a rattaba hannu ko su jam'iyyun siyasa ai in kika dudduba tsarin kundin su ai shi ma ya magana wannan kaso talatin din da biyar amma ba wanda ya taba amfani da shi to idan da za a sa dokan nan ta aiki tun daga ƙananan hukumomi har zuwa gwamnatin tarayya to lalle ba karamin taimako za mu samu ba tun da dai mu dai ba za mu iya kwatan abin nan ba muna so dai a bi ta hanyar da kowa yake samu mu ma mu samu amma tunda mu ana ganin ba za mu iya ba sai kin yi magana sai a ce ai ku mata ne ai addini bai bar ku ba ko a ce wane ne to mun dai san addini ya ba mu dama mu wakilci saboda haka wannan an ga cewa malamai sun fito sun magana cewa muna da daman da za mu fito mu yi wakilci to kuma kin ga sai ana fake-fake da waɗansu abibaɗai daban wanda ba su da wani amfani to amma alhamdulillah matan nan da suka fito wato mu muna ga abin da zai yi mana amfani shine kuma mun riga mun fara shine muna kira da mutane mutane masu jefa ƙuri'a cewan mata su fito su taimaka su tallafa kuma a jefa wa mata tunda matan nan duk da suka fito ba irin da bane gogaggun mata ne sun san makamar aiki suna da ilimin su kuma suna da tushe tun daga wato ward din su ba irin da bane kawai mace sai ta fito kawai wata bata san ƙauyen su ma ko bata san ward ba wata sai daga ranar zabe zuwa zabe kawai take zuwa to wannan karo dai alhamdulillah za ki ga duk wanda suka ci wannan zaben fidda gwani din duk suna da wannan wannan dangantaka da alaka da ƙananan hukumominsu da kuma ward to kin ga inda ya fi na da kenan to gaskiya abin da muke yi kuma za mu ci gaba dai har sai an yi zaɓen Allah da shine kamfen din da muka dan faffara waɗansu ƙungiyoyi da kamar na ce muke yan civil society da muka fara akwai Kano Civil Society Forum akwai Democratic Action Group ga Women in Media Communication Initiative da dai saura da duk mun sassamu tallafi muna kan samun tallafi wanda za mu fito mu ta wayarwa da mata kai ko mata kaɗai suka fito suka jefa mata kuriya in Allah ya da za mu kai ga nasara balle akwai matasa masu son ci gaba masu son su ga an ci gaba in Allah da muna sa ran da matan nan in ma dukkan su basu samu ba to waɗansu a cikin su za su samu da yardar Allah kuma muna fatan ubangiji Allah ya mana jagora Allah ya mana zabi tun dan aka ce zabin Allah kuma an riga an gama magana Honorable a ra'ayinki mecece makomar siyasar mata a Najeriya a wancan kakan zaben da aka yi na 2019 mata da dama sun fito kuma sun taka rawan gani a jihar kano akwai jihohi da dama a arewacin nan da muka zagaya muka ga matan da suka fito da zumman cewa eh, a suke za su yi takarar nan kuma jama'a gari sun karbe su amma matsalar daga shugabancin jam'iyyar da suke har wani magana ake cewa wai kujera ne an riga amma wani alkawarinsa na wane ne shi yasa har gobe har jibi demokradiyya take baya idan har kana tunanin can wane ne ra'ayinka kake son ka kawo shi ba abin da al'umma suke so ba to babu wani ci gaba da zaka samu a wurin domin kokari eh, yake taya zai rinka faranta maka taya zai kyautata maka ba al'umman da yake wakilta ba duk irin demokradiyyar da muke fama da su kenan a yanzu haka na kan faɗa in ce ina ganin fa da yanda aka fa tsoron matan nan ma ake ji domin har ga Allah ni kaina na san inda za a ba mata dama su je majalisa sai sun taka rawar sai an yaba musu za su saita abubuwa da dama na rayuwa domin matan nan fa in tana cikin gida ita ce komai a cikin gidan nan duk abin da ake a cikin gida uwan nan ita ce idan mace za ta iya sarrafa gida ta kadai to ka san ko mace kwakwalwar da Allah ya mata sai dai a gode masa ko a wannan zaben da za a yi na 2023 nan ba mu da wani kyakkyawan wakilci da aka yadda aka ba mata dama yadda na gaya miki ne cewa yawancin jam'in da suke ba mata takarar na kananan jam'iyyu ne wanda ba a saba da su balle a san su in an baka takarar ma sai dai ka je mutane biya waɗanda suka san ka masu suke zuwa yin zaben ba waɗanda suka san jam'iyyar ba wasu ma tambaya za su rinka yi a wace jam'iyya aka ce mata tsaya wancan zaben da aka yi na 2019 matan da suka fito takara ai a kananan jam'i suka samu takara wanda an dada dakile mana ma wannan daman da muka samu wancan karan yanzu babu ita za ka kira nake da shugabanni a dubu abin da ake harkar siyasa babu inda doka ta kasa ta ce siyasa na sai jinsin maza ne kawai za su yi siyasa ba idan kwa jinsin maza ne za su yi siyasa to a daina barin mata su fito wurin zaɓe mazan su fita su je su zaɓi kansu da kansu idan ku an yarda mace ta fito ta zo ta yi zaɓe to a ba matan dama su ma su fito takarar na su wakilci mata. To mai sauraro, duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon mace a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jirgin ikonomi ta kasar jamhuriya kamaru an da ta mana cewar hukumar kasuwanci na kasar ta bangaren ministan ilimin cinkayya na kasar ta jamhuriya kamaru sun ce gwamnati za ta yi odar tun miliyan hudu da ɗari biyu na sikari daga kasashen ƙetare domin sauƙaƙawa farashin sikari a kasar ta jamhuriya kamaru wanda al'umma suke amfani da shi sai kuma jaridan the guardian post ita kuma ta shaida mana cewar iyaye mata dubu uku ne suke mutuwa a sa jamhuriyar kabaru a kowace shekara domin kamuwa da cutar nan na sankarar ba kamar yadda wata kungiyar likitoci ta kasar jamhuriyar kabaru da na kasashen ɗetare suka tantance a wannan shekarar na 2022 nan sai kuma jaridar ikawo sante ita kuma ta ce yara da ke kamuwa da cutar yunwa a ƙasar jamhuriyar kamaru sun kai kimanin kashi goma sha biyu da dubu takwas cikin ɗari domin rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ƙungiyar masu kula da abinci mai inganci a ƙasar jamhuriyar kamaru kamar ƙungiyar fam da kuma minadar da fawo da kuma pu har da acf su ne suka fitar da wannan rahoton na shekarar 2022 na jaridar ruwa da sahil kuma ta ce a babban jami'an da ke birnin garwa ministan ilimi mai zurfi ya nada waɗansu sabbin fiska waɗanda su ne za su jagoranci jami'ar ta birnin garwa za mu kammala shahidarin namu na wannan makon ne da jaridar da an da ita kuma ta bayyana mana cewar kamfanin da ke ta ce manja a kasar jamhuriyar kamo. ta yi alkawarin cewa za ta tace ton 180 a wannan watan kamar yadda kungiya da ke kula da ta ce man kwakwa agro industrial convent suka yi alkawari saboda tsadar man girki da jama'a ke amfani da shi na yau da kullum a faɗin kasar jamhuriyar kamaru hakan ya samo asali ne tun da kasar rasha ta aukawa kasar ukraine shine kayayyakin masarufi farashin su ya tashin gauran zabi a faɗin kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice jiya talata rashi ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon kusan daukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine sai dai jami'an kasar ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar rasha a kan titunan birnin severodonex mai masana'antu na yankin bayan shafin makonni ana kai har-har a gabashin ukraine ministan tsaron kasar rasha sergei shogu ya ce a halin yanzu dakarun na moscow suna rike da kashi 97 cikin ɗari na lardin luhansk wani bangaren yankin donbass da ke fatan za ta yi kirarin kwacewa bayan da suka yi kasa a gwiwa a yakin da aka yi na hambar da shugaban ukraine vladimir zelensky jiya talata babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi ɗaya 1.2 cikin ɗari zuwa tara na shekarar biyu. Bankin ya ƙara da cewa akwai yiwuwar ƙasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar kuma ya ce mamayar rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni goma sha biyu a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya talata. Kamar yadda wata kungiya mai zaman kanta ta bayyana yayin da ake kara nuna damuwa kan karuwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta Iran. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc